littafin fadlu ilmi salafi ala ilmin khalaf yaya ilimin magabata ya samu fifiko a ilimin akan ilimin yan baya me yasa ilimin waɗanda suka gabace mu salaf sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i na ilimin su ya zama mai albarka ya akai kuma waɗanda suka zo a bayan suka zama su kuma ba haka ba aka samu wani yana cewa kalamu salafi qalilun kathirul fa'ida wa kalamun khalafi kasirun qalilul fa'ida in dai magabata za su yi maka magana sai su yi maka magana ɗan kaɗan amma sai ta zama cike take da fa'idoji amma ‘yan baya sai su yi ta magana da surutu surutu amma kuma fa'ida ɗan kaɗan ce to ya ka mana ayoyi da suke tabbatar da cewa akwai ilimi mai amfani ilimin nan mai amfani kada mu manta ya kasa mana gishi gida biyu akwai al'ilmun na fi nafsihi wanta fa yi sahibuhu ilimi ne mai amfani dama aslan sannan mai shi kuma ya amfana da shi sannan akwai al'ilmun na fi nafsihi amma lam yantafi bihi sahibuhu mai shi bai amfana da shi ba Kamar ilimin bul amubun ba'ura wanda aka buga mana misali da shi to shine sai mala yace wa ammal ilmul ladhi zakarahu Allah ta'ala ala jihati dhammi lahu amma ilimin da Allah ya ambace shi ta fuskacin zambo da kushe ake ma wannan ilimin da zargi ilimi ne mara albarka ilimi ne mara alkhairi amma kuma Allah ya kira shi sunan shi ilimi ilimi fa qawluhu fi sihr kaman fadin Allah madaukakin sarki da yayi a game da tsafi as-sihr tsafi eh, tsafi kenan ko bahaushe ya ce asiri asihir sai ya ce asiri eh. to sihiri tsafi ilimin tsafi ilimi ne ko ya ake da ɗalatumai yanzu akwai manya-manyan littafai kana shiga cikin zariya nan kasuwar zariya sai ka sassiyo littafan tsafi ne da larabci aka rubuta su tsafi ake koya mutum ya zo ya ta abubuwan da ba shi kenan ba sai ya zo cikin kuka sai ya ce maka ka ka yi abin da kake faɗi a zuciyarka ka faɗa sai ka ƙudurta wani abu sai ya faɗa maka ya ce aika abu kaza ka ce ɗaki ilimi ne ake koya a haɗa can a haɗa can to sai Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum kun ga Allah ya amfani da me ta'allamuna sai suke koyan ma abin abinda zai cutar da su ta bangaren imani wa la yanfa'uhum ba zai amfane su a ɓangaren imaninsu ba amma a duniyance zai iya amfana su tsafi masu shiga suna yanzu su suke ci a duniya su suke wada kasu su da suka ga dama ba wanda ya isa ya ce musu abu kaza ba daidai ba ne su suke tafiyar da duniya yanzu mutum bai isa ba ma sai ya shiga tare da su sannan duk shugaban da bai bi su ba to za su karshi su gama da shi akwai lissafan bincike-bincike da aka tabbatar na shugabannin duniya waɗanda suka ki ba irin waɗannan shaidanin mutanen goyon baya suka gama da su bincike ne ya tabbatar da wannan na ilimi duk wanda zai tare da su ba za su tafi tare da ba za su bashi ya kai labari ba in mutum yana son ya kai wani matsayi a tafi da shi mulkin shi ya ja yayi yadda ya ga dama da 'yan ƙasarsa to shi kenan ya bi waɗannan matsafa shi ke yanzu kwanan na aka gano wani wani gida a ibadan fa a ibadan nan ibadan na ƙwarangwal ɗin mutane da kawunansu ƙoƙon kawunan mutane ba su da iyaka ana kai mutane ana tsotse su a tsotsa jininsu a shanye ko a yanki wani ɓangare na jikinsu a je a yi abin da za a yi da shi to irin waɗannan kuma ana nan haka za a yi magana ta shashanci an gama haka aka yi nan na shekarun baya na na wata jiha ne a cikin jihohin iyamuran nan aka yi ta rigingimu lokacin da musulmi smith yana abin nan inspector general na police akai aka gama ya zama a banza duk shugaban da bai bi waɗannan ba to za su gama da shi ba za su tafi tare da shi ba ƙungiya ce ta asiri kuma ƙungiya ce ta tsafi asiri suna da wasu abubuwan su nasu na musamman sannan kuma tsafi bautar su kenan bautar su tsafi kuma suna mu'amala da duk wanda baka tsammani ba za su iya jawo kowa hatta malaman addini za su iya jawo mutum su tafi tare da shi shi a buɗe masa hanya ta samun kuɗi shi ke kuma dama akwai waɗanda dama tsafin nasu ma a addinance suke yi akwai a masu danganta kansu zuwa ga musulunci ga su nan muna muna da su mun san su yanzu nan da suka rubuta wanda ya rubuta Shamsul Ma'arif al-Kubra littafi ne na tsafi ai Shamsul Ma'arif al-Kubra ko kuma littafin awfaku musulmi ne yaddai islam amma tsabagwaran kafirci ne a cikin waɗannan littafin waɗannan littafin ko littafin ummu musi duk littafin tsafi ne mutum ya haddace alkur'ani amma tsafi yake yi shi zai je yi duk abin da ake kuma da alƙur'ani to yanzu wannan ilimi ne amma ƙur'ani ce wai ta'allamu na ma ya zurruhum wala yanfa'uhum sai su riƙa koyan abin da ba zai zai cutar da su ba zai amfane su ba nan min haifin aqida amma min haifar duniya yanfa'uhum sai amfane su a duniya amma imani shine asasi wala qad alimu kuma sun sani laman ishtarahu duk wanda ya dauki wannan ya siye shi ya dauke shi a matsayin abin da zai yi malahu fil akhirati min khalaqin wallahi ba da rabu ko kwara ɗaya a lahira matsafi bai da lahi rabu a lahira qur'ani yace wala yuflihu sahihu haythu ata duk inda matsafi ya zo ba zai samu rabo ba ba yi da rabo kuma ya gama a duniya ya lalace ƙarshe da wuya ka ga mutumin da matsafi ya gama da duniya ma lafiya ko abin ya dawo masa shi akan kansa akwai wanda wanda wanda ake ba da labari a nan ƙasar yake ana faɗin shi danganta shi ake ga addinin musulunci zai mutu ruwan jikinsa ya riƙa ya riɓe kawai ga baki ɗaya duk inda aka ruwa ke zuba ta ko ina mugunya ke zuba nan nan kusa kusa wallo shi tula sammaitu baladahu wasu mahu kuma ruwan jambo ya rika zuba a jikinsa ya mutu kuma matsafi ne in ka je in mutum ya je gidansa yadda ake ban labari in shi in shi babban mutum ne dan siyasa kamar mutum yana neman sanata to sai ya ga kawai duk shugabannin kasa zauna a gaban shi duk shugaban na turawa da na larabawa kawai sai ga duk ya halarto da su ya kawo su ga sunan a gaban shi in ka ma zo da wani abu ne to ga sunan ga bush nan kai mm, abin obama ga cameron nan nan nan ingila prime minister ingila ga putin nan ga ga duk ga sunan sannan ga jonathan kai kuma mutum ya zo shi kuma yana neman dan sanata ko gwamna to duk da shugabannin kasa nan a gaban shi kawai suna yana musu lecture in kuma mutum mai kuɗi ne shi to duk sai ya ga masu kuɗin duniya a gaban shi ga su nan sun sanar da kai yana ba su umarni tun daga nan sai mutum ya yarda ya ma mutum ya ma mutum sihirul hayali eh kawai saharu a ayunahum wastarhabuhum ja'u bi sihrin azim idan aka aka aka aka sa aka mashashatau kursi kenan mutum ba zai gani ba da za ka karanta ayatul kursi a lokacin kuma dama mutum ya je ganin kwakwaf ne in ba ganin kwakwaf ka je ba kawai ka je da ka yadda ne ko ka karanta ayatul kursi ba za ta maka komai ba amma dama mutum da imani ya tafi wallahi in ya karanta ayatul kursi ya ga duk ƙarya ne sai ya ga falon ba komai kila ko kafet babu ma to haka matsafa suke to qur'ani ya ce ba su da rabo to kun ga wannan qur'ani ya ce wa yata'allamuna kaga yata'allamuna ay mushtaqqun min al-ilmi ko ilimi ne kenan sannan wa laqad alimu fi madi shi ma yana fa'idan yana daga ina ne daga al-ilmu kaga ilimi ne a shi falamma wa qawluhu da kuma fadin Allah ta'ala da yace falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanninsu suka zo musu bil bayyinati da hujjoji na ilimi farihu sai suka yi munna suka yi ta alfahari bima indahum min ilimi da abin da ke tare da wannan tare da su na ilimi suka ce su ba za su karɓi na annabawa ba suka yi albahari da na hannunsu an ka annabi ya zo da bayani su kuma suka ce su suna da nasu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un amma ƙarshe abinda suka kasance suna izgilanci a kansa da wanda annaba suka zo da shi wa haqa bihim sai ya zama ya zo musu da sakamakon bala'i kaga nan farihu bima indahum min al-ilmi ayyu ilmin nafi'un aw ghayru nafi'in ghayru nafi' suka yi alfahari suka ce su sun isa misalin wannan shine mutumin da zaka ja mata aya Ita shi wannan duk abin da ka faɗi kai kai ra'ayinka ne kai kai kai imani da shi su suna nan malam baka gumi Allah ji kansa ai ya ba da labarin wani bature da ya haɗu da shi a jirgin sama wai shi abu uku ya yi da shi duk duniya ya yi da nature sannan ya yi da science sannan ya yi da morality su ne wai abubuwan da ya yi da su ya yi da ɗabi'a nature sannan ya yi da ilimi kimiyya sannan kuma ya yi da ɗabi'u ɗabi'u su shi kenan ka duk abin da ba cikin wannan ba to shi bai da su ba to shi ne malam ya ɗauko ce to mu ɗauko nature sai suka fara magana kan nature ya rika masa musulunci yadda musulunci ya tabbatar da akwai ɗabi'a ɗabi'a nature sannan ya kawo suka gangara abin da ya shafi science din malam ya buga masa misalai yace yanzu jirgin sama muke ka san malam abu yana ganin yana da a cikin tafsirin sa yana ganin cewa awalam yarau ila tsayri ko fi musakharatin fi jawi samai ma hunna illa Allah yace ana nufin jiragen sama ne yace domin waɗannan tsuyur din da muke da su su kanare su karkandan su hadda wannan babban ne wannan in ta zo cewa gari a ninki ninkiya ko to ya ce su laisat musakharati ko ko musakharat ne ana hawan su amma sai ce jirgi ishara ce zuwa ga jirgin sama ya kawo masa to ka gani to irin waɗannan mutanen su su su shi ke ko ka samu mutum sai ce wai shi free thinker ne shi free thinker ne shi hurrun ne fil fikiri wawa shi bai bai da abun bauta ba amma kuma ya yadda da yana bauta ma yana bayyana muna fata su ga sunan da yawa ba ga sunan da yawa nan arabiya nan arabic department nan arabic department nan a biyu samaru akwai wani irin wannan rudaddan wai farfesa ne shi rudadde ya shigo aji yana cewa shi bai dada da addini ba ya ce shi duk abin da kaga dama ka ce shi ne kuma a gaban dalibai ya zo yana cewa wai wai wai ba ilimi a Qur'ani shi yas'alunaka anil mahid haza ilm wai ilimi shine wai kaje ka dauki littafan sa a qad abqariyatu khalid abqariyatu siddiq abqariyatu umar al-insanu fil qur'an to kuma shi kanshi shi kanshi a qad din yana da al-insanu fil qur'an kuma to ire-iren waɗannan batattun mutanen rudaddu waɗanda ba su san ma kansu ba balle su san wani balle har a ba su wasu a ce su tarbiyyar su to su ne fa farihu ma inda min minal ilmi su kawai suna gani duk wanda ya ilimi kimiyya wani bature fa ya rubuta littafin sa da ya bincike na ilimi kimiyya duk shi shi shi professor ne of sciences ba wani bangare na kimiyya ba duka kimiyya duk ilimin da yake na kimiyya to shi farfesa ne a ciki kimiyya ta alkimiyya ilmul kimiyya ilmul biologiya ilmul fiziya ilmul geologiya duk sciences gabaki ɗin shi farfesa da ya gama binciken shi shi ne rubuta wani littafinsa ɗan ƙarami ya sa masa man cannot stand alone man not stand alone al-insanu la yaqumu bi nafsihi shine wani balarabe ya rubuta ya fassara shi sai ya sa masa al-ilmu yad'u lil iman ko al-ilmu yad'u ila al-iman in dai kimiyya gaske kai to kimiyyan nan ya kamata ta shiryatar da kai kai imani da Allah ba kuma ta rudar da kai ba shikenan sai mutum ya kimiyya shikenan ya gama rudu ya rude ka gani tintin wallahi tun shekarun baya ni ban yadda a ce min wai wani ya karanta wai sai a nuna wani da sai a ce ya karanta mathematics wai lissafi ne musa yawa wai sai ya haukace wallahi tun shekaru na ɗan ƙanana ni ban yadda da wannan ƙarya ban ba lokacin ana muka ga ana nuna mana raskwana in muka ga raskwana muna tsokana shi a kofar doka sai a ce raskwana mu je sai mu ce mishi shekarun mu kaza shi ya haka shi haka sai ce ai yau kwanan ka kaza kaza mintin ka kaza awan ka kaza kaza kaza wallahi tun a lokacin ni ban yadda da lissafin Allah da annabi wannan rizqana yake yi ba ai ya fita daga haddin ilimi lissafi na bukatar ne yana bukatar tunani kawai mutum a faɗa mishi abu da ka kawai sai ya faɗa maka la yuha ilaihi ba ba wa'ayi ake mishi ba kai ka zama kwallo shi ce ta buga to wai sai a ce wai lissafi ne mai yawa na ce a'a yana naje da aljanu in an ce majanuni ne shi mamsusi ne shi to na yadda amma a ce wai ilimi ne mai mutum yawa wai ya haukace to ni wallahi tuntuni ban yarda da wannan magana ba a ce wai mutum ya karatu wai karatu ne mai da shi ya zama mahaukaci sai dai in ba karatu yayi ba amma karatu shiriya yake badawa amma kawai shi kenan sai mutum ya zo ya karanta wani abu ya zama wanki ma ya gagare shi ya rika sa kaya yana kaji akwai wani profesa da ya taba mana ya taba mana ya taba mana wannan eh, wannan me sunan course din na jens da ake a university history and philosophy of science mutumin nan a ƙasa yake tahowa gidan shi na bayan WTC in zai zo kwango a ƙasa da in ya ba mu assignment haka zai ɗauko takardu yana tafiya idan ka je kusa da shi in ban da ɗoyi wai ɗan gane ne kuma bai gane ba ɗoyi da safari tun da ya fara mana lacca har muka gama laccan nan riga ɗaya ke sawa safari jirwayi zai zo aji da jirwayi rigarsa na jirwayi wai ba zai shiga mota ba sai an fara yin mota afirka na ce sai dai ku ya shiga ta wuta haka ya faɗa mana aji <laughs> <laughs> wai ba zai shiga mota ba wai ya ƙi siyan mota ba zai siya mota ba wai sai an fara yin mota a Afirka eh shi pan African eh, shi ba zai shiga mota ba sai an fara yin Afirka sai to wallahi sai zai shiga tafi ai an ce wasiqal ladina kafa ko Wasiƙa ai kaga akwai sa'iku kenan Sa'iku ba direba ba kenan to za a kora su a gangara su a ja su a tuka su zuwa wuta to ban sani ba Allah ya sa ya tuba kafiri ne to yin waɗannan shirman ko a ka maka wani ka kalli professor abin nan philosophers din da ake da su da sai ga mutum ya duguzu duguzu Newton Isaac Newton Galileo ga su sai a yi su da wani rintime man kai sun tara gashi ko kuma wannan wannan wawan me me me me Darwin Charles Darwin gemin shi fa ya kusan jan kasa kuma ba na sunna ne. duk ƙazaman mutane su ne kuma mutane zai su zo su ta girmama su sai ka shiga ɗakin mutum kawai ofis ɗin mutum sai ka katotan hoto ya kai girman wannan na hoton wani katon banza bai kamata su zama shirye wannan mutane su zama misalin mutum ba a rayuwa ababen koyi iliminsu bai musu amfani ba kaga wa haka bihin ma kanu bihi yasazu wa qawluhu ta'ala ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an akhirati hum ghafilun ya alamu na kun shi ma daga ilimi ne suna sanin zahiran min alhayatid duniya abu na sama sama na duniya surface kawai suke sani amma ba sa sanin asalin ita kanta ma duniya ha to mutumin da zai zo yuharrimu ala nafsihi at-tayyibat ma ya haramta ma kanta duk abubuwan da Allah ya halasta masu daɗi na rayuwa ba kawai shi karatu kawai yake ya ta hauka hum عن akhirati hum غافلون amma game da lahira su sun rafkana ba san lahira ba duniyan ma su gama duk abin da za su iya yi suna dan yin wani bincike wata ranar kawai sai za nuna musu ba san komai ba ma shi sai su zo su gama duk binciken su da suke yi sai an gama sai a zo a nuna musu ashe komai ma ba su yi ba zero fa da ba zero fa musulmi ne fa ya kirkiro zero musulmi kuma bawan Allah malamin addini shi ya kirkiro zero da an aka fara rubuta rubuta littafi in zaka rubuta dubu sai dai kai tai kai tai kai tai kai tai ba iyaka to kawai sai aka samu in kai ɗaya haka kawai sai kai sufuri shi kenan goma kenan kana ƙara ɗaya ka sa ɗari kana ƙara ɗaya ka sa dubu kana ƙara ɗaya ya zama dubu goma ko to haka haka amma su da kawai da suke ta yi to kaga irin wannan mutum ya gama shirman shi dan abin da ma ya sani a duniya dan kaɗan ne ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع saboda haka ne sunna ta zo ta raba ilimi gida biyu akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimi mara amfani walisti'aza min al-ilmi alladhi la yanfa'u ay waja'at bil isti'azati kenan ta zo da kuma neman tsari daga ilimin da bai da amfani wa su'alil ilmin nafi'i sannan kuma ta zo da cewa aboki, roƙi Allah maɗaukakin sarki ilimi mai amfani ba kawai ka ce Allah ya baka ilimi ba to ka masa ƙaidi da sifa ko sifan nan ita ce me nafi'a Allahumma zidna ilman sai ka ce nafi'a Allahumma allimni ma yanfa'uni ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا زو أتشن صحيح مسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يناتي وأحاديث سجدنا زيد بن أرقم زيد بن زيد بن أرقم نتي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا الله إني أعوذ بك ina neman tsarinka min ilmin layin yanfa'u daga ilimin da bai da amfani kada Allah ka sanar da ni wannan ilimin addu'a ce mai tsada wa min qalbin la sha'u ya Allah kada ina roƙonka ka tsare ni daga zuciyar da ba ta raurawa ba ta ba da kai gare ka wa min nafsin la tashba'u ya Allah kada ina roƙonka ka tsare ni daga rai wanda bai ƙoshi mutum ya ta ci wani sai ka ji mutum yana fira ya ce ayyau su takwas ya ci abinci kaga mutum ya ya ya ya shiga uku kenan shine ai ɗaya daga cikin salaf yake cewa man kana hammuhu famahu wa farjahu fa qimatuhu ma yakhruju minhuma man kana himmatuhu hammahu famahu wa batnahu ko wa farjahu wa min da'awatin lahi sujabu da hasan na ya Allah ina neman tsarin ka daga eh, da addu'a da ba amsa wa khajahu ahli sunan min wujuhin muta'addida an sallallahu alaihi wasallam ashabu sunan sun fitar da wannan da fuskoki mabambanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa